Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda kamar yadda aka saba shirin kan yi dubi kan lamuran da suka jibanci al'adunmu na yau da na kullum. A cikin wannan shirin za mu ji ta bakin masana dangane da irin wainar da aka tuya a wannan biki na Hausa da ya gudana a kasar Burkina Faso. Sai ku biyo mu. To madalla, taron da ko kuma biki ya gudana ne a kasar Burkina Faso wanda ya baiwa waɗanda suka shirya shi damar canza sani da tunani ta hanyar amfana da ilimi da kuma baiwa ɗaliban ƙasar ta Burkina Faso musamman ta jami'ar Wagadugu damar samun horo da kuma sanin makama na rubutun Hausa. Farfesa Bashir Aliyu Sallau daga Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan biki na ƙara wa juna sani. Dama muna hulɗa da Hausawan Burkina Faso duk sadda za su yi abubuwa suna gayyatar mu abubuwan da suka shafi al'adu da adabin hausawa suna gayyata mu je can burkina faso mu gabatar musu takardu to sakamakon haka zuwan wannan sabo gwamnatin da sojoji suka yi jin mulki mhm. sai gwamnatin ta ce so suke su bunƙasa su na ƙasa wannan ne ya sanya duk aka kan hukuma ta harsuna a burkina faso ƙarƙashin hukumar ilimi da al'adu ta burkina faso to shugabannin wannan ƙungiya sai suka, gayyace ni suka ce suna son dan Allah in je a koya ma hausawan burkina faso yadda ake rubutu da karatu na hausa a hukumance suka ce za mu fara eh, ɗaya ga watan satumba zuwa sha hudu ga watan satumba to da muka je hukumar ilimi ta burkina faso ita ta zo ta buɗe wannan taro to farfesa ko da ina kuka fara wannan aiki bayan isa ƙasar ta burkina faso farko muka fara musu da ainihin a baƙaƙe da wasullin hausa yadda ake haɗa su su gina kalma sannan daga kalma yadda ake haɗa kalmomi a gina jimla da ƙa'idojin rubutun hausa da ainihin yadda a lokutan hausa suke dukkansu muka tattauna na gwada musu yadda ake na basu su su a rubuce sannan kuma daga nan kahin intahi shugaban jami'anmu farfesa armai au hamis bici da ya ji abin da zai kai ni ya ba da kuɗi aka je aka sau littattafai na koyon rubutu da karatun hausa wajen guda ɗari aka kai masu To amma farfesa idan aka yi maganar karatu to koya batun fasara ganin cewa tare suke tafiya. Mun duba abin da ya shafi fasara. Ita fasara yanda za ka yi fasara daga wani harshe zuwa wani harshe da ainihin ƙa'idojin da ake bi wajen fasara da ladubban da ake yi wajen fasara duka muka koya musu sannan muka duba a adabin bahaushe wanda shi adabi kamar yadda na nuna musu yadda masalanmu malamanmu suka yi nazarin shi adabin hausa ya rabu zuwa kashi biyu akwai adabin gargajiya wanda ake ce ma adabin baka ko adabin ka sannan akwai rubutaccen adabi wanda kuma ko kuma adabin zamani wanda dukkansu sun kasu kashi-kashi adabin gargajiya aka bayyana musu cewa ya shafi duk wani abu wanda ya shafi abin da bahaushe zai yi tunani a kan shi ya furta shi misali tatsuniyoyi labarai kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da wake-wake karin magana habaici zambo zaurance kacici-kacici shi kuma rubutaccen adabi muka bayyana musu cewa ya kasu zuwa kashi uku kashi na farko shine rubutun zube wato littattafan da ake ake rubutawa don karantawa don nishaɗi sannan akwai wasan kwaikwayo sannan akwai eh, rubutattun waƙoƙin hausa waɗanda suka haɗa da wa'anda aka yi a eh, ƙarni na asha tara lokacin jihadin shehu usman dan fodiyo waɗanda aka yi amfani da su domin isar da sakon addinin musulunci tauhidi da yin yabo ga Allah Muhammad tsirar amincin Allah su tabbata a gare shi sannan muka duba waƙoƙi na ƙarni na ashirin waɗanda suka shahi na zamantakewar duniya ne abin da shahi eh, harkokin siyasa yabo na wani gwarzo da waƙoƙin soyayya na rubuce. Farfesa muna cikin shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. to ko kun mayar da hankali bangaren al'adu yayin wannan gangami na burkina faso al'adun hausawa a nan mun fara duba asalin bahaushe da inda ƙasa hausa take da washin wane ne ma bahaushe dukkan su waɗannan abubuwa mun tattauna da su tsawon kwana goma sha hudu wanda a wannan taro da aka yi hausawa da dama na cikin garin wagadugu da wajen wagadugu sun zo sun koyi hausa a rubuce kuma bakin gwargwado duk sadda muke duk darasin da muka yi muna aikin aji bisa ga wannan aikin ajin ne na fahimci da dukkansu sun fahimci abinda ake nihi da rubutu da karatun hausa da al'adun hausawa da adabin hausawa da fassara. Farfesa wannan tattauna duk da cewa lokaci a ƙaide yake za mu so mu ji ko kun samu cimma madogara da nufin bunƙasa ko kuma koyar da harshen Hausa a wannan ƙasa ta Burkina Faso? Mun samu dama sakamakon wannan horo da aka yi musu. Mun je jami'ar Wagadugu. A nan jami'ai Allah cikin ikon shi muka gaya musu ƙudurin da muke da shi na bunƙasa harshen Hausa a wagadugu a burkina faso wannan ne ya sanya sashen fasaha tsangayar fasaha ta jami'ar burkina faso suka aminta mu zo daga jami'ar gwamnatin tarayya ta dutsen ma a haɗin gwiwa da su a buɗe sashe na koyar da harshen hausa yanda dukkan hausawa waɗanda suke a ƙasashen da ke renon faransa za su iya zuwa jami'ar wagadugu su karanta hausa a matsayin darasi a jami'a a matsayin digiri wannan allah cikin ikon shi tun ka in baro burkina faso na yi magana da shugaban jami'an mu farfesa armai hamisu bici wanda duk da kasancewa shi masanin kimiyya ta halittu ce musamman kiwon kihi yana da matuƙar sha'awa wajen bunƙasa harshen Hausa. In ya ce tsakani ga Allah ya yi maraba da wannan babban al'amari da aka bijiro da shi. To koya farfesa bayan dawowarka Najeriya mahukunta a jami'ar da kake aiki suka ji da wannan labari da ka dawo masa da shi? Allah cikin ikon shi da na dawo na je na same shi muka tattauna da shi nan take ya bani umarni in je in samu magatakardan jami'a a rubuta takardar yarjejeniya ta ƙulla zumunta tsakanin eh, eh, tsangayar fasaha ta jami'a gwamnatin tarayya dutsen ma da tsangayar fasaha ta jami'ar wagadugu inda za a je a buɗe musu sashen koyar da hausa sannan kuma mu kuma daga jami'ar gwamnatin tarayya malaman waɗanda ke koyar da harshen faransanci za su ta yi jami'ar wagadugu su ƙara gogewa wajen koyar da harshen faransanci yanzu haka magana da ake yi ana rubuta takardai kuma shi shugaban jami'an mu ya yi alkawarin cewa da an gama ta an kai musu zai tashi da ma'aikatan shi a ta can wagaduku a sa hannu gun wannan takardar yarjejeniya. A ƙarshe Farfesa ko ɗaliban da kuka baiwa horo a ƙasar ta Burkina Faso sun nuna jajircewa? Hukumar ilimi ta Burkina Faso ta ba takardun shaida ga ɗaliban da suka yi wannan karatu inda ta bayyana cewa sun yi karatu na Hausa a fannin harshe da adabi da al'adu da fasara. Wannan ya burge mutane fiye da yadda ba ka tsammani. A ƙarshe Bashir Aliyu Sallau akwai wasu daga cikin kalamai na jama'a na cewa yaren Hausa na kan hanyar ɓacewa. ganin ta yadda mutane ke assasa yarukan kasashen waje me za ka yi faɗi hmm. a kai wallahi harshen hausa yanda kasan harshen turanci a turai haka yake a afirka harshen hausa yana haɓaka da ta wuce misali harshen hausa bai mutuwa duk inda ka je a faɗin tarayyar Najeriya za ka tarar da ana magana da harshen Hausa. So, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na aladunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. a madadin bakon namu farfesa bashir aliyu sallau sai hassan alhassan dan mutan silaja wanda ya hada mana sautuka ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji ku.